والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته لا يوم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام هذا نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثالثا نشد الإفراط في الاختصار باقتصار أضاع جل وقت جل وقت متألم هنا أنا مجانا كان واتو سبب بابو akan ana magana kan sabubban da suka janyo azbabu takalidi wancan sharu ne sabubba na takalidi da kuma yaduwan takalidi daga cikin sabubban takalidi akwai al sakaci yi wuce gona da iri a wajen taƙaitawa an gane littafi a yi summarizing ɗin shi wato babban littafi sai a yi summarizing shi wato a takaita shi to wannan ya janye mafi yawan lokaci na ainihin malamai wanda suna da karfin da za su yi ishtihadi sai suka shagaltu da ainihin takaita iktisa na littafan manyan malaman su a za a julla wakati mutahallin wannan shi ya bata mafi yawan lokacin ɗalibi wa aqahu an takwini wa afiqihi ko wannan shi ya kange shi daga ainihin kasantar da fiƙihunsa kuma ji wannan wato kasancewan kamar yadda muka yi bayani satin da ya wuce wato malami ya kai marhala na ishtihadi amma kuma yana jin tsoron ishtihadi saboda me za ku iya tunawa saboda mahasada idan ka kai marhala na ishtihadi sai ka fito da kanka to za su yi kokari su bata ka akan abin da ka zo da shi har ya zamanto a kama ka a kulle ka ko su sanya gama garin mutane su zauna a adina sauraron ka na kawo misali da shekul islam ibn taymiya malami ne wanda ya kai marhala na ijtihadi ya cika duk sharadin da ake bukata to kuma idan ya yi ijtihadi ya kawo wasu masail da dalilansa sai malamai su nuna mai hasada har malamai su hada shi da gwamnati a kama shi a ɗaure shi kan jaki ana tafiya da shi kasuwa ana dukan shi duk wannan abin ya faru to irin wannan ya sanya malaman da suka kai wannan marhala suke jin suna jin tsoro malami sai ya boye ainihin iliminsa duk da ya kai wannan matakin sai ya koma kawai sai ya buge da iktisar sai ga littafi babba sai ya shi muktasar din shi to haka malaman suka koma suna ta yin wannan iktisar din wannan shi ya cinye musu mafi yawan lokacinsu ya hana su yin ishtihadi na na kuntu وفي أوائل القرن العاشر الهجري daga cikin farko-farkon karni na goma na hijira an samu wasu zaratan malamai sun bayyana a wannan lokaci malamai ne manya allazina lahumul yadu dula fil istinbat malaman da suke da al dola, suna da dogon hannu wajen ishtihadi suna da dogon hannu wajen istinbadi غير أنه لم أددني بأولى يوم إيه أقول يوم أنا لام هكا ناني أددني Dugon ne ko za a cire? Dugon za a cire da ba. Eh, dugon ne kawai. Wanda suke da aliyar tula suna da hannu mai tsawo wajen istinbadi. Wai da ainihin lam yusrifu hazihi sharifa. هذه الملكة sai dai su din nan ba su juyar da wannan malaka din da wannan baiwan ba kamar yadda waɗanda suka zo gabanin suka yi ai ba su sarrafa shi wajen ishtihadi ba da kuma wajen takariji ya kamata wannan zurfin ilimi nasu su sarrafa shi wajen ishtihadi da kuma takariji bal wajjahuha ila ta'lif a sun fuskantar da ainihin wannan kokari nasu ne zuwa ga talifi wala aglabu ke fi zalika manhal intizara sai mafi yawa daga cikin su suka dimfari manufa na takaita littafi wajen bilfuru alkasira da kuma tattaro furu'a da yawa na mazhaba ɗaya, ila ibara ce zuwa ga wasu irin ibarori masu kunci tushbiyun algaz wanda wani lokaci ma yana kama da ainihin algaz algaz shine mutum ya yi magana ka kasa gane me yake nufi an gane wannan ko irin yadda ake wajen kacici kacici za a taƙaita magana zai ga maganan mutum ya kasa gane mai ake nufi kuma abin yana da ma'ana to abin sai ga malaman sun mai da shi ɗan ƙaramin littafi sun yi iktisar da shi yi kama da algaz an gane da suka duba littafi irin muktasar khalil kaga littafin ya kama inda zai yi littafin zai zan mujalladat ne saboda littafin an dunkula abubuwa da yawa a cikinsa an gane wannan to dunkula wanda aka yi inda za a buɗa shi sosai wato a yi rubutu basit ku gina ga ya kai mai mujalladi wani takwas ko fiye da takwas ne amma sai aka taƙaita shi taƙaitawa mai tsanani haka nan an gane wani ko to sai ka ga to malami mujtahidi in ba malami larabci ya ishe shi ba ba zai iya wallafa littafi ilmin muktasar ba larabci ne ya ishi mutum ilimi ya ishe shi da har zai iya takaita littafi ya dunkule shi ya ƙunshi ma'anoni da yawa a waje ɗaya har ma mutum da ɗan guntun larabcin shi in ba wai ya yi karatu a wajen malamai ba wanda littafi bai fasaru a gare shi an gani? na'am na'am wata ɗulgul wakasar tawil eh, tana neman lokaci mai tsawo wal juhud al da kuma wahala mai yawa kafin a fahimce ta kafin ka fahimci littafin yana ɗaukar lokaci mai tsawo da wahala mai tsanani mai yawa wata arufi magzaha wata arufi magzaha da kuma sanin manufar magana din hatta ihtajan ila wazai kutubin ukra har sai ya buƙaci a sake rubuta wani littafi daban dan ya zama sharhi ga wannan to me amfanin haka shi littafin an yi shari an yi an yi ikisar wani littafi ne to shi kuma da aka ikisar kuma sai a mai sharhi kuma to a bar wancan littafin mana na ba san gani to sai aka takaita wanda aka dungule shi wanda shi ma shi ma an ce ana kafa a fahimce shi sai an yi wato rubutun malamin fahimta zaka so a fahimta rubutun shi ba wai hukunce-hukunce ba to rubutun shi na buƙatar wahala mai tsanani za a yi sharhi a yi sharhi sharhi a yanzu kamar muktasar yanzu sharhi nawa gare shi ɗarkaɗin eh, na. wata shi ya kai dari to mu wa'anda suke kusa da mu yanzu sun fi goma sha suna nan duk ana kokari ne a fahimci ibara na mai muktasar din ba wai ibara na imam malik ba ko kuma hukunce hukunce ba shafe su bayan. magana mai muktasar ake so a gane a gane to irin wayannan malamai ne wanda sun kai matakashin ishtihari ba sun fasa da aikin da za su yi in ka ce zaka fito a mutum ka zan mujtahidi to ba sana za su gama da kai zai zama to an dina sauraron ka gaba daya a cikin mujtama to bari in yi amfani da ilimi na zuwa ga wani abu daban an gane kaga misali kamar mai mushtai mai muktasar ai babban malami ne sosai kuma yana da ilimin da zai iya ainihin wato istinbadin ahkam misali na'am nani yawa hatta itajat ila wada kutubin. har ya buƙaci zuwa ga tsara wasu littattafai daban da za ta yi sharhin ainihin abin da yake mubham a cikin littafin wata hullu a hullu da ha, ta kwanci ainihin kullinta malamin ya yi wasu rubuce-rubuce wanda cikin rubutun akwai wasu kulli wanda mutane ba sa gane mai yake nufi to sai an yi sharhi a kwance wannan kullin wa takshifu an garbi muhallin sannan kuma za a yi sharhin da zai fito da manufar malam in ka dauki littafin karanta ba za a gane manufar malam ba wanda sai an samu in ma shi shi malam ya sharhi da kanshi ko kuma wasu daga cikin manyan ɗaliban da suka yi karatu a gaban su sharhin abun an gari daga ainihin tsarinta wani hasaratul juhud fi halin ibarat sai ƙoƙarin malamai ya taƙaitu a wajen warware ibara gari? warware ibara malamin yanzu ake so a yi ba wai fahimtar nasi ba nan wasaraki da warware ainihin tarkibi idan malam ya tsara wani tarkibi sai ga an kasa gane me yake nufi da shi eh. sai mutane suka shagaltu da neman ma'anar lafazi daga tsantsan ilimin daga ainihin tushe asalin ilimin hada yusuf al-istidad wannan yana bata ainihin tattali na ijtihadi kuma yana kashe ainihin baiwa yana kashe ainihin dide malakat wato baiwa na mutane za su sai mai dami yake daga cikin wa'annan malamai wa'anda suka kafu manyan malamai ne sun kafu a fage na fiƙo da fage na baɗi sarrafa wajen uƙati yin fitare sai dai sun sarrafa mafi yawan lokutansu a wajen me a wajen talifi da kuma takaitawa eh shi ne wanda mun kawo misali da shi Sheikh Khalil Al-Maliki duk wanda ya karanci muktasar ya san wannan babban malami ne sosai wanda ya kai marhalar da ya kamata a ce shi ma yana ijtihadi amma yanzu ya buge ne da ainihin littafin Imam Maliki ke kokarin yayi ya takaita shi littafin shi ya fi wata wahala <laughs> to kaga to littafin shi mu wanda ya kamata a dubara ko littafin shi misali littafin shi ya fi wata wahala kaga maimakon a ce daga can ne aka ciro wani abu za a samu sauki to ya yi kokari ya yi ikisar din ya duba mudawwana ya duba ainihin jami'ar lutubiya ya duba ainihin wannan ya sunan shi ya wannan bayan mudawwana akwai wannan ya sunan shi littafin maliki maliki malikiya wannan ga muwasa ga mudawwana ga lutubiya eh ga wasu wasu daga cikin kutub na malikiya dai ga sunan ya tattaro su gaba ɗaya sai yi wannan ikhtisa din wanda in ba mutumin da ya goge su suka ko ka goge ma kana buƙatar wasu manganin shi ya ma bayani me yake nufi sa ɗaliban shi sun yi sharhi don su fito da wasu abubuwa ga wani daga shi manganin shi da ba da haka ba zai yi wuya da tafai ya karanta sai malami gogagge sosai zai ya karanta shi da kuma allama asubuki wannan babban malami ne shi ma ya kai mataki na ishtihadi amma kuma ya buge da da ainihin sharhi da na littattafan shafi'iyya shi ma da da ainihin iktisar din su eh wa bilibi wa ramli da imamun ramli wa eh, da ibn raf'a wal kamal ibn ibn al-humam wasuyudi eh, kaga da imamu suyudi da wasu su Allah ya musu rahama dukan su kaga sai imamu zuyuri sun kai wannan matakin shi ma imamu zuyuri shi da kanshi ya faɗa ya ce ba wai alfahari ba shi yanzu ya kai matakin da zai ringa ishtihadu hukunce hukunce duk da cewa imamu zuyuri din akwai matsaloli da yawa wanda yake istinbadi da kanshi amma kuma da a ce yayi amfani da malakan da Allah ya bashi ya tsaya shi ma yana duba nusus da ya fitar da al'amura daban safanin mazhabar shafi'iyya an fahimci wannan ko irin wayannan malamai da yawa an yi asarar ilminsu, su saboda menene tsoron kar su fito a mutum su wahala sai sa malami in ba shi da saraha to za a yi asarar ilimin zai mutu da ilimin shi ne ma saboda in kana malami wato ya zama to malamai suka fahimci iliminka ila kai din nan ka fi su ka dara su a wajen ilimi malaman zamaninka za su ringa ma hasada ta inda sai sun dan kofar da kai an gani da ba kaga ibn tabiya shi bai yarda da kofar da shi ba an yi kokari a danne shi ya ƙara dago ka dago kai a ƙara danne shi ya ƙara dago kai to a zamanin shi da bai tasiri ba zamanin shi malamai sun yi kokari sun tabbatar da cewa sun dankwabe shi amma a yanzu ba ga ilimin shi nan muna ta fa'idantuwa da shi an gani a wancan lokacin kila malaman sun doka ba sun kashe ilimin shi sun ɗauka sun hana amma yanzu gashi an fito da littattafan shi yanzu a duniya bai yiwuwa ma ka yi wani karatu baka gan shi shekul islam ba ibn taymiya kaga Allah ya duba kyakkyawan manufarsa sai ya fito da ilimin sa aka amfani da shi ga ibn hazm al-hanbali malikawa sun yi iya kokari a can andalus wajen ganin sun dankwafe shi daga motsi amma kuma ya motsa din kuma gashi bayan rasuwan shi gashi ga littafan yana suna ta yawo to wani lokaci sai mutum yayi da gaske ya rufe ido daga mahasada, kawai abin da ya san gaskiya ne kawai ya faɗa mm. amma ya yi amfani da hikima wajen faɗan kawai kada ya ɓoye Allahu a'lam mm. Bismillahi Rahmanir Rahim Inna alama qira'atul firak to lalle rashin karatun ilimin firak da rashin sanin da rashin sanin sahihi daga ciki daga ainihin fatacce da kuma yin raddi ga batacci kun gane ko mutum rashin sanin firak mutum rashin sanin ingantaccen firak daga daga firak wanda yake mai batacci ah, da kuma rashin yin raddi ga batacciyar da kuma rashin bata ainihin afkar da ainihin nazariyat da kuma manufofi da suka saba ma gaskiya rashin yin su da kuma buɗa fage a buɗa ainihin fage ga ainihin ƙungiyoyi na biri'a ta aikata abin da ta ga dama wato rashin yin raddi rashin sanin ƙungiya mai kyau daga mara kyau da kuma rashin raddi ga ƙungiya mara kyau kamar buɗe fili ne ga ainihin ƙungiyoyi marasa kyau su aikata abin da suke so ko ba ba mutum ya kyale a tawala babu raddi ya kyale khawarij ya kyale sufiya ya kyale qur'aniyun ya kyale ahmadiyya ya kyale ah, qadariya jabariya murji'a karamida khatabiyya duk wayannan kungiyoyin gaba ɗaya mutum ya shiru ya ƙi musu raddi kamar yana buɗe musu fage ne su wala su fancama su aikata abin da suke so an gane to shi yasa duk malamin da kaga baya yin raddi ga yan bid'a to malami ne wanda yake buɗe fage ga a tawala dole ne ga malamin sunna wato ya nuna wa ɗalibai hatsari na ainihin duk ƙungiyoyin bid'a ba burgewa bane ga malami ya shiru Ke malam wani wallahi shi shi ne kaɗai malamin da yana karatu tsakani da Allah eh yana karatu tsakani da Allah saboda shi ba za ka taɓa ji yayi raddi ga yin shi'a ba ko yayi raddi ga sufaye ko yayi raddi ga qur'aniyun ko ya yi raddi ga yan khawarij ko ya yi raddi ga ikhwanul muslimin ko yan sururiya ko yan kaza a ba ruwan shi kawai yana karatu ne kawai ba ruwan shi da kowa bawan Allah an gani shi shi'a da waye da sufaye duk suna san shi wata da ila ma ta sha sai kaga kungiyoyin nan na bid'a suna kira zuwa ga abin da suke so na bid'o'i da kuma ainihin camfe-camfe da shirkoki wa kuza'abalat da barna eh. kun gane ko kun san cewa yan bid'a idan duka ya musu yawa sukan dan boye wasu abubuwa daga cikin agilin su da kayan musu dariya in ahli sunna suna musu raddi duka suna kariya to an ce in duka yayi yawa ta me to saboda haka idan ya zama to ahli sunna sun yi shiru ba sa raddi ga yan bid'a to yan bid'a za su baje kolin su fito da har ma abin da ba a fito da shi har ma abin da su a aƙidar ya kamata a boye za su fito da shi da sun yi ƙarfi amma idan malaman sunna suna yawan musu raddi da rudugu sai ga suna wai ana mana sharri wai mun ce wai komai na kowa na zama Allah wai ce haka ana mana sharri wai mun ce akwai abin da yafi Qur'ani wane ne zai faɗa wani musulmi ne zai ce akwai abin da yafi Qur'ani so dubu shida ƙarya ake mana ba mu yarda da wannan ba amma in ba a raddi zai fito fili har ma ya nemi kare abin ki tabbas salatul fati ta fi Qur'ani so dubu shida ga hujjoji ga hujjoji ai salatul fati kaman kaman kaman ainihin turare ne shi kuma qur'ani kaman ruwa ne na ba gano wannan shi ai ruwa kaga shi ruwa dai yana da amfani ana yawan shan shi amma kuma turare ya fi shi kamshi ai an gani to kaga yan hakika dalilin bayyanan su karancin raddi na ahlus sunna yanzu ahlus sunna sun dan kyala yan bid'a din su huta har ma mutum ke iya fitowa ya ce tabbas ana zama Allah wani lokaci ma ya zagi Allah ma abin shi ku gane wani ko to saboda haka idan muna so bidiyoyi su dan boye to dole ne mu ringa tona musu asiri muna faɗin miyagu gidan su ga mutane dole an saji da mai da alaha da jirasati wannan ba tare da an samu wanda zai taso mata da karance-karance da kuma naƙadi ba eh? ya zama to ɗalibin malaman suna kawai sun shagaltu wasu sun shagaltu da harkar siyasa sun yi watsi da asalin sakon da ya kamata su yada ba maganar dirasa na kungiya mutum ya karanci aƙidar shi'a ya tona ma shi'a asiri ya nuna daga cewa daga cikin aƙidun shi'a akwai abin da ya shafi cewa alkur'ani bai cika ba da kuma aƙidansu na bada'u idan kana faɗa 'yan shi'a za su yi wufsi ta kara kansu to su ta kara kansu mutu haka da su fito wa mutane da wannan shi haɗin na cewa ƙur'ani bai cika ba an gane wani ko idan kana ta duka mutum zai koma yana kare kanshi to gara kai ta duka yana karewa a tsaya haka daga kyale shi har ya murmuri, ya taso ya ce wai zai dumfare ka kuma وبهذه الدراسة والنقد يرجع كثير ممن كان رأيه بالحق da irin wa'annan dirasa din da irin wannan nakadin wato da yawa daga cikin mutanen da yake manufarsa gaskiya sukan dawo zuwa ga daidai sukan dawo zuwa ga miƙaƙƙen hanya kuma zai yi watsi da abin da ya kasance a gare shi da daga cikin miyagun akidu ya yi watsi da su bayan bayansa watattahidu kalimatul musulmi sai kalmomin musulmai su haɗu kan fahimta mai kyau idan muna so kalmar mu ta haɗu kan fahimta mai kyau to lallai a ringa yin naƙadi ga bid'a kada a ringa yin shiru gare ta na'am wayannan hindiyun da yan soyayya suka suka mm. makale cikin halin sunna kuma in an yi magana halin sunna ana tsanin kamar su ne saboda karancin karatun firak eh. yana halatta in da suna ɗaliban haɗa ɗan ƙasar mu cewa ai yi wani ɗalibin shi kama sunan malamin wai tunda suna ɗalibai kuma suna ana ana tattauna da su a cikin eh. kuma su ɗalibai ba su haƙi din su so da rashin karɓar wannan karatu yana halatta an karar da ɗaliban cewa ga aƙidin wani malami. Kwarai da gaske a idan malami ya shahara ya shige cikin ahalin sunna yana ta yaɗa miyagun aƙidu cikin ahalin sunna yana ɓatar da su amma kuma yana da awon sunna tambayar da yake wai ya halatta wato a an karar da ɗalibai sharrin wannan malami wajibi ne ba ya kamata ba. dole ne ga ɗalibai a ankarar da su malam wani nufi gari ba fa ahalus sunna bane ba yana amfani da sunna ne yana batar da ahalus sunna in ya kama ma a kama sunan shi za a kama sunan shi an gane in ya zama to babu hanyar da za a fahimce shi sai an kama sunan shi a kama sunan shi a ce wani dan bid'a ne ku yi hankali da karatu a wajen shi na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل الوضوء لكل صلاه babu falalan alwala ga kowane sallah an abi radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala na'am lawala ana shukka ala ummati da ba dan kada in takura ma al'umma ta ba amartuhum inda kulli salatin bi da na umurce su a wajen kowane sallah su yi alwala wa ma kulli wudu'in bi siwak kuma da na umurce su kowane alwala su yi aswaki an gano wannan da kowane alwala zan ce su yi aswaki to amma saboda kasancewa akwai mushakka a ciki kuma al-mushakka tajlibu taysir saboda haka ba na so in sanya al'umma ta cikin wahala shi ya sanya ban umurce su da yin asuwaki ba an gane sai dai asuwaki ya me asuwaki ya tashi daga wajabci ya koma mustahabbanci sannan tajdidul wudu ba ya zama duk wani sallah a sake alwala ya matsayin shi wato shi ma mustahabbi ne shi na'am imam Amad ya fitar da shi da isnadi wanda yake sahih عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسانشي yana yin alwala a wajen kowane sallah kila lahu kaifa tasna'un to amma ku ya kuke aikatawa tunda manzo Allah yana alwala kowane sallah ku ya kuke yi قال كنا نصلي نصلي الصلاة mun kasance muna sallatar salloli da alwala ɗaya ne malam nuhu ne matsar ba mai hadasi ba kun ji mun kasance muna sallatar salloli da yawa da alwala guda ɗaya matsar ba mai hadasi ba idan muka yi hadasi ne muke sake alwala rawar jama'a illa musulmi jama'a da yawa suka ruwaito muslim ne kawai bai ruwaito wannan hadisin ba to a nan wajen an ce shi manzan Allah yana sake alwala kowane sallah su kuma sahabbai sai gashi nan su kuma da yawa daga cikinsu su kuma wato inda alwalan bai karye ba kawai suna yi amfani da wannan alwalan an samu karo kenan da aikinsu da na manzo a shi aikin manzo mustahabi na yin haka tajdidul wudu su kuma nasu ya halatta ya halatta inda mutum na da alwala ya yi salloli da yawa bai laifi man sha Allah na'am radallahi bin hanzala annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana umira bil wudu li kulli salat ya kasance mun zo sallar wasallam a farkon al'amari an umurce shi da sake alwala kowace sallah zahiran kana a ghayr zahir shin yana da tsarki ne ko ba shi da tsarki falamma shukka zalika alaihi a lokacin da wannan ya zamanto ya yi tsanani a gare shi sai aka umarce shi da yin aswaki a kowane sallah sai aka sauke mishi alwala sai zamanto ba a umarce shi kuma wato alwalan nan da da aka umarce shi yanzu an janye wannan umarnin yanzu an nuna mai cewa mustahabbi ne sake alwala kowane sallah ba dole bane sai yanzu sai aka umarce shi da aswaki kowane sallah illa min hadath sai dai in akwai hadasi Eh? eh ya zama khususiyarsa alwala sai dai akwai hadasi sannan ya karye kana abdullahi bin bin umar yara anna anna bihi quwwa ala zalik abdullahi bin umar yana ganin cewa lalle yana da karfin da zai haka shi ma ana yafaluhu hatta ma ya kasance abdullahi bin umar yana aikata haka har ya rasu har ya rasu duk sallah sai ya sake alwala duk sallah sai ya yi aswaki shi yana ganin zai iya yana ganin babu mushakka a gare shi an gano wannan ku na'am rawu wa abu dawud wa tirmidhi bi isnadin da'if رواه أحمد وأبو داود نعم رواه أحمد وأبو داود وروى أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ على ظهري على ظهر على ظهر kataba Allahu lahu bi hashra hasanat duk wanda ya alwala akan tsarki Allah zai rubuta mai kyawawan lada guda goma wancan ruwaya na Ahmad mai sanadin shi eh isnaduhu hasan hu ayi na'am hasan albani fi sai abi na'am ya babu babu الأدب المفرد باب باب اللزاي مع الصبي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم نعم باب اللزاي مع الصبي مع الصبي نعم باب بقى yin ba'a tare da karamin yaro ya halatta ba zai rena ka ba ka da dan yin ba'a ga karamin yaro to shin ya halatta ma yaron ba zai rena ka ba to yara kala kala ne ko akwai yaron da an ka mishi ba'a ya san ba a kake mai ba zai rena ka ba wani kuma an ka ba a zai rena ka an wani lokaci ma zai ce ƙarya kake yi <laughs> na ce hadisuna adam qala hadisuna shu'ba qala hadisuna abu abu tayyah qala sami'tu anas bin malik radiyallahu anhu yaqul kana nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hulɗa da mu hatta yaqul li akhi li akhi sabir yana cuɗanya da ƙananan yara har ma yakan ce ga wani dan na dan ƙaramin yaro ya ba umayr ya kai aba umair ma fa'ala me nugair ya aikata na daina ganin nugair an ce shi yaron yana da wani tsuntsu ana kiran shi nugair yana yawan wasa da tsuntsun sai tsuntsun ya rasu shi ne sai annabi ya ringa tambaya ya kai a umair me me nugair ya aikata ba na ganin shi an gane to kaga a nan wajen manzan Allah yana yawan wasa da shi wannan yaron kuma yaron yana da kwakwalwar da wato yana da kwakwalwa wanda kwakwalwan ya nuna baya rena manzo sallallahu alaihi wasallam irin wannan ba matsala an gani na ya yi tabbas shi annabi ya sami suna aba umair annabi ya mai alkunya حدثنا ابن سلام قال حدثنا وكيع عن معاويه بن ابي مزرج نعم عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الحسن manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun Hassan aw Hussein ko hannun Hussein shakar rawi radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda kuma wada qadamaihi ala qadamai sannan sai ya daura diga digansa akan diga digan shi ya daura diga digansa akan diga digan shi wato ma'ana annabi ya daura diga digansa akan diga digan shi wa anta shi akan nashi kuma kala tarakka sannan sai ce ka hawo ka hayo ka hayo wato ya ɗora mai eh, ya yi ɗora digadigan shi akan shi hassan ya ɗora digadigan sa akan akan digadigan manzo sa sallam sai annabi ci ka hayo taho taho an gano wannan ko sai shi shi hassan din sai yana ta hayowa yana ta hayowa misali abin nan kaga duk wannan yana nuna yadda manzo Allah ke yin ba a ga kananan yara ba ya halatta amma isnadi shi ba hadisi حديث رواه ابن أبي شيبة وأحمد وضعفه الألباني في ضعيف الأدب المفرد من هنا؟ kuma zai yiwu kaga nan wajen manzo Allah ya kama hannun Hassan radiyallahu anhu summa wada qadamaihi ala qadamaihi ya sanya diddigen shi akan na Hassan kaga ya danne shi sai ce ka hayo ai wasa ne yana miji ba'a ne an gani kawo misali ka kwanta a jikin yaro suka ce ya tashi ya tashi ya goya ka kai ka kwanta a jikin ka yi tashi ya goya ne to shi ma annabi ya sanya diddigen sa akan Hassan? hasan mai hayo hayo kana abu ne wanda ba zai yi ba to shi ne sai Hassan ya kama dariya in yana da yana iya magana ce babu ba zan iya ba ai ka taka ni an gani? to wannan duk yana nuni akan ba'a na manzo sallallahu alaihi wasallam babu husnul khulq babi na na husnul khulq kyakkyawan dabi'a حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن القاسم بن ابي برزه قال سمعت عطاء alkhaikharani eh, na ga ainihin ata alkhaikharani na an ummi darda daga umar darda an abi darda daga abi darda an nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min shay'in fil mizan asqal min husnul khulq babu wani abu a cikin ma'auni an gane wanda yafi nauyi kaman kyawawan dabi'u an gane kyawawan dabi'u yana yin nauyi sosai a mizani an gane faɗin gaskiya cika alkawari biyayya ga na gaba biyayya ga iyaye neman ilimi amana riko amana tausayi haƙuri to irin wayannan ɗabi'u a ce mutum mai tausayi ne to wannan tausayi ɗin yana da nauyi sosai a cikin mizani gobe kiyama sannan abin da ya shafi cika alkawari sannan abin da ya shafi riƙe amana to duk irin wayannan ɗabi'u masu kyau wanda a wannan zamanin da yawa mun rasa su shi suna daga cikin ɗabi'u masu nauyi sosai a cikin mizanin mutum an gane wannan ku kenan addinin musulunci ba addini bane kawai na aqida kawai addini ne na aqida addini ne na ibada sannan addini ne na kyawawan mu'amala hmm. to ya kamata mu da irin wa'annan mu'amaloli suna da matukar tasiri gashi ma an ce babu wani abu wanda yafi nauyi a mizani kamar su na'am نعم حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن ابي وائل عن ابي وائل عن ابي وائل عمرو قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا منظور صلى الله عليه وسلم شيبه با الفاشا بني ولا متف كو كلفا ما كانش الفاشا شيبه شي الفاشا بني كومي با مي كلفا ما كانش كومي دعوان الفاشا بني اي بايا واسا ده الامر الفاشا kan ya kulu khiyarukum ahsanukum akhlaqan ya kasance yana cewa zababban ku shine wanda ya fi ku kyawu a akhlaqan su ne wa'anda suka fi ku wanda bi'u an gano wannan ku a cikin musulmi zababban su su ne wanda suka fi kowa faɗin gaskiya cika alƙawari rukun amana haƙuri juriya da gome duk dai ɗabi'u نعم حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن حاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نعم أنه سمع النبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول آه أخبركم أخبركم بأحبكم إلي zan ba ku labarin mafi soyuwanku zuwa gare ni wa aqrabikum minni majlisan wanda yafi ku kusa ga matsayi wanda ya fi kusa ga majalisa gobe kiyama daga gare ni a sakata wanda ya fi wanda kusa ga majalisa na gobe kiyama sai mutane suka yi shiru fa'adaha marratain aw thalatha kenan ya kawo da sigar istifham ne hmm. shin ba kwa so in ba ku labarin mafi soyuwan ku zuwa gare ni wanda ya fi kusanta da matsayi a da majalisi na gobe kiyama sai mutane suka yi shiru a'adaha marratayn aw thalatha sai manzo Allah ya maimaita shi sau biyu ko sau uku qala al-qawm na'am ya rasulullah sai mutane suka ce na'am ya rasulullah ba mu labari mana qala ahsanukum khulqan yace mafi kyawun ku ga dabi'a su ne suka kusa da ni gobe kiyama kuma suka mafi soyuwa a wajen Allah na'am zai iya gane a fili kana ganin abubuwa da yawa wanda za ka kai ba da sanar ce kuke min da wanda kuka ma wannan kun san ba zai gane ku ba ka sani kai kanka ai بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي حديث عن أتكلم حديثي ده قريش ده قبل ما لمست يده يد امرأة نظر بن حارس نظر بن حارس آه، لا ان الاكنس بن آه، شبريك لقي ابا جهل اليوم بدل فقال ايضا نمبر نعم هاي نذر بن حارس سيتو نعم نعم اشياء حديث ده غريشي معلم يده يد المرأة قد واتو هنم منزو صلى الله عليه وسلم bai taɓa shafan hannun wata mace ko kaɗan ba la ya mulku rikaha wacce bai mallaki wuyanta ba Wani hadisi wayar wato hannun manzo bai taɓa taɓa hannun wata mata ba ko kaɗan wacce bai mallaki wuyanta ba musulmi ya rawaito kuma wannan hadisin da shi za ku yi za ku fasara hadisin nan da ke cewa manzo sallallahu alaihi wasallam saboda saukin halinsa za ga wata baiwa daga cikin bayin madina ta kama hannunsa fatan da liku hai haisu sha'a hmm. sai ta ringa tafiya da shi inda daga dama ya za ka yi jam'i da shi da wannan hadisin wannan hadisin da ya ce hannun manzan Allah bai taba hannun wata mata ba ko kadan wacce bai mallaki wuyanta ba A gani inda shi ya mallake ta mata a matsayin tana matsayin kwarkwaron shi a gani hmm. in tana matsayin kwarkwaron shi to manzo Allah yana taba hannunta amma nan hadisin kuma shi ma ya zo cikin muslim wata baiwa daga cikin baiwa na madina takan zo ta kama hannun annabi fatan ɗaliku bihi haisu sha'at ta tafi da shi inda ta gara ba Ina manzo Allah yana kama hannun wasu mata da kasancewar ta baiwa ko baiwa ba tashi ba an gane ya kama hannunta ta rika tafiya da shi kaga sai a fasara da wannan hadisin an gari wancan yana nufin kenan baiwa daga cikin bayin madina wanda ya mallaka baiwa wanda wanda ta halarta a gare shi an gano wannan ko to wannan shi abin da ake nufi Don wani mutum ya ce bai taba ganin an yi ma annabi zaki da cin mutunci kamar wannan ba an ce annabi yana kama hannun yan mata yana ta tafiya tare da su haka ya fassara saboda mummunan manufa da abin nan an gano wannan ku? an gani manzo Allah dai bai taba taba hannun mace ba kaga annabi ya ce inni la usafiru nisa ba annabi ya faɗa ba yace ni ba na gaisawa ba na yin hannu da hannu da mace mu gaisa la ba zai yiwu ba to ya za a yi kuma ce wata baiwa ta kama hannun shi tana tafiya da shi wannan baiwa kenan tana da alaka wato baiwan ba ita ba haramiyar shi bace kamar yadda wannan hadisin ya faɗa la yamliku riqaha bai wanda bai mallaki wuyanta ba hmm. amma in ya mallaki wuyanta bai ta zama to bai wasa sadakan shi kwarkwaran shi ya halatta na fi hadisi aliyu fi wasfihi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin aliyu a wajen siffanta wa manzo sallallahu alaihi wa sallam asdaqun nasi lahaja yace manzo Allah shine mafi gaskiyar mutane wajen harshe shine mafi gaskiya wajen harshe baya ƙarya wa qala fi sahih wai haka kai chonka faman ya ya'dilu illam adil kai din nan da kace nayi zalunci wa iyaz billah kace wai ban yi ban yi rabo na adalci ba to kai kanka wane ne zai yi adalci in ban yi adalci ba shugaban masu adalci ka kira shi azalimi to waye rage a duniya hmm. khibtu wa kasirtu, in lam hmm. na tabe na yi hasara in ban yi adalci ba annabi ya ce wa zulkuwai sira a tamimi an gane wanda manzo Allah ya yi rabo a lokacin yakin hunain to rabon bai mishi ba sai ce ya rasulallah ka yi adalci domin kai ba ka yi adalci ba manzo Allah ya shiru sai manzo Allah ya ce wai haka kai kyonka kai bawon Allah shin wane ne zai yi adalci in bai yi adalci ba na taɓe na yi hasara in bai yi adalci ba ashe duk ƙoƙarinka sai an samu wani ya soke ka ko duk yadda malami ya yi ƙoƙari ya tsaya ya rike gaskiya ya tsaya akan gaskiya da sauransu sai wani ya jingina ma wani ɗabi'a da ba naka ba an gane wani ko to kenan dole ne malami ya zama to mai hakuri an gani in dai kana karanta kuma kana karanta da gaskiya to wani yana nan yana neman yaya za a yi ya bata ka yana neman yaya za a yi ya fashi ba kafa to ga shi irin wannan fiyayyen halitta ma an zage shi ila innal ilaha zu waladin hmm. ila innar rasula karkahana ma najallahu war rasulu ma'a bil lisanil wara fa kaifa ana hmm. eh an ce Allah ta'ala yana da da an ce manzan Allah boka ne to da Allah da manzo ba su kubuta daga harshen talikai ba fa kaifa ana yaya za a yi ni'in kubuta zai yi kaga ba zai yi ba ashe da wannan sai malamai su kwanta da hankalin su yi hakuri na'am qalat aisha in uh, radiyallahu anha aisha ta ce radiyallahu anha ba khuyya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi amrayn ba a taba baiwa manzon Allah zabi ba sallallahu alaihi wasallam cikin al'amura guda biyu aisarhuma face ya zaɓi mafi sauƙi daga cikinsu malam ya kun isma matsar bai kasance zunubi ba an gane in dai al'amarin ba zunubi ba ne aka ba annabi zaɓi to annabi yana zaɓen mafi sauƙi fa'in kana isma amma in ya kasance zunubi ba ana abharin nasilin to yana kasancewa mafi nisantar mutane daga zunubi sai mai koyi da wannan jama'a mm. ba kamar a ce mutane ba in kai musu sauki ba lalacewa za su gara ka yi zafi an gano wannan ce ga wani ya ce wai in dai mutum dan adam za ka mai wa'azi ka mai zafi dan su kana yin sauki duk lalacewa za a yi to me za mu ce kan wannan idan ya zama to akwai al'amura guda biyu dukkan su gaba daya sun halatta dai akwai tsanani a cikin sa amma dai akwai sauki manzo Allah yana zaɓin mai sauki ne to kai din nan in dai kana koyi da manzo wanda ya kamata ka zaba wanda ya fi sauki annabi yana cewa fiyayyen addini a wajen Allah alhannafiya as-samha hmm. addinin gaskiya mai saukin bi kaga da wannan kenan kada mu zamanto masu tsananta wa mutane annabi yana yawan cewa yasiru wala tu'siru ah ku sauwaka kada ku tsananta wa mutane ibn Uthaymeen na cewa idan an samu malamai guda biyu suka yi ishtihadi abinda babu nasi a gare shi suka yi hadi duka su mujtahide ne wannan ya bada fatawa mai tsanani wancan ya bada fatawa mai sauki yace to shawaran da yake baka zabi zabi mai sauki yafi dacewa da karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam an gani hal wa kai ce mu Allah <laughs> wannan ya ga yi mu je ga yi sabani kawai kawai yanzu za ka ce malaman kufa da malaman basara sun yi sabani a ita surutu a ce a shi al'ismu ismu shi kalmar ismu daga ina ka samo shi daga daga ne ko daga kaza ne ko da kaza ne eh. ba ba ba ana jarabawa ai wannan ba kuma ya yi daidai a nan da za mu ce malam na da rauni a nan ko da ai jarabawa an yi ne don a jaraba ƙwaƙwalwar ɗalibi to sai kuma ɗalibi wani abu ya kankare mai a jarabawa sai ya tambi malam sai malam ya ce to tunda dai karan boye ilimi sai ya gaya mai ai eh. eh, akan jarabawa ne ya yi wayo eh, san cewa mana to ka bari an gama jarabawa za mu haɗu ba shi kenan ba an gama jarabawa za mu haɗu don Allah za a nemi taimako saboda lokaci a taimaka fi sabilillah kuma kada mun shi biyayya da kake da yi gobe ne insha Allah za ki daure